shirin gwamnatin tarayyar Najeriya na samar da takin zamani a farashi mai rahusa ga manoman ƙasar na ƙara kankama tun kafin damuna ta zo. Ko da ke dai kuma magana ƙayyade farashin yadda za a sayar da takin a hannun masu harkar kasuwanci na jawo cece kuce. Gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari dai ta kulle yarjejeniya da ƙasar Morocco da kuma ƙungiyar masu sarrafa taki ta Najeriya da nufin ganin an samar da dukkanin sinadaran haɗa takin cikin farashi mai sauƙi domin sai da shi ga manoma a cikin sauki Mr. Thomas Echo shine shugaban kungiyar masu sarrafa taki ta Nigeria da aka kulla wannan yarjejeniya kuma ya yi ƙarin haske. Yarjejeniya tsakaninmu da gwamnatin Buhari a kan cewa babu subsidy. Mu samo ma manoma taki da rahusa. In ka lura ana sai da taki dubu goma NPK. Yanzu kuma wannan program ɗin ana sai da taki dubu biyar da ɗari biyar. Ta yaya ake kai takin nan ga manoma? Akwai state government suna siya sannan kuma dealers masu kasuwancin taki su ma suna siya in suka zo nan za su saye shi kamar a wannan factory din za su saye shi a dubu biyar su kuma su biya kuɗin mota su ƙara riban su sai da manoma a dubu biyar da ɗari biyar. amma kuna da labarin takin yakan wuce haka a kasuwa ai shi yasa shi shugaban kasa president buhari ya damu ina ingancin wannan takin ya mafi na wajen da kake shigowa da ita muna yin wannan takin daidai inda mu take requiring nutrients din. Tuni dai wasu masu sarrafa takin suka yi nisa wajen samar da takin da ake tarabawa 'yan kasuwa domin saidawa manoma. Alhaji Dan Juma Abdulkadir ɗaya ne daga cikin masu sarrafa takin nan a jihar Kaduna. A nan muna sarrafa takin MPK 2010 ne. Taki kuma an yi shi daidai wadata kuma irin takin da ake amfani da shi a nan ƙasar Najeriya ne. Ya magana sauki ko farashi? Duk wanda ya haɗa kuɗin mota goma ya zo kamfani ya rajista da wani ƙungiyar pepsan wato ƙungiyar masu sarrafa taki a najeriya in yana da rajista da su zai iya siyan mota goma a farashi a dubu biyar kafin wannan tsari da shugaban ƙasa ya zo da shi kuna aiki a nan eh ana buga taki a nan amma farashin takin gasken magana shine farashin takin tana dubu takwas ne a kamfani a lokacin sai dai fa a inda manyan 'yan kasuwan takin ke cewa tsarin ya yi waɗanda jarinsu bai kai ba sun fara kukan cewa akwai sarƙaƙiya sunana bashir abdullahi wanda aka fi sani na da bashir mai taki maraban jos akwai tsarin gwamnati na sai da taki a farashi kayyadadde kun san da wannan tsari lallai mun san da wannan tsari labarin shi ya zo mana ka taba zuwa nema a'a ban taba zuwa nema ba me dalili saboda yanayin yadda aka bada kusan abu ne wanda za a ce sai akwai ka'idoji na kamfani da za ka bi akalla ana son sai daga tirela daya abin da ya yi sama dalilin hakan sai dai zama sai masu manyan 'yan kasuwa su suke da ikon zuwa su sau su kuma biya kuɗin mota su ɗauko zuwa shagunansu amma kuna saya wurin manyan muna saya a wurin su sai dai sayan zai zama akwai matsala saboda su ka'ide suke bi suna da kan dubu biyar da ɗari biyar to mu kuma idan muka je wurin su muka saya a haka muka biya motar da kuma muka ɗauko zuwa ƙauyukan mu a nawa nawa za mu sayar gashi kuma an ce talakawa kada ya wuce biyar da ɗari biyar. sunana waisu lawal mai manja ikara mai sayar da taki kuma. kun ji labarin wani tsari da gwamnatin tarayya ta zo da shi na sai da taki ah, a dubu biyar biyar. eh haka ne gaskiya ne. ka taɓa sayowa. eh muna sowa. a nawa ake sayan muku. kan dubu biyar. nawa kuke sayowa. dubu biyar ɗari biyar na farko dai buhun ina cika kuma takin yana da kyau. amma yanzu kana da shi. yanzu ban da shi ya ƙare. me yasa. saboda ban shigar da kuɗi ba shi yasa taki bai zo ba maganar karancin taki da tsabar tsadar da aka samu bare ne dai yasa gwamnatin shugaban ƙasa muhammad Buhari ta kulla wannan yarjejeniya da nufin ganin an samar da isasshen takin a farashi bai ɗaya ta yadda zai je hannun manoma cikin sauƙi sai dai tambayar da wasu 'yan ƙasa ke yi ita ce shin anya wannan shiri zai cimma nasara ganin dama an saba zuwa da tsare-tsare a baya amma a zuba cuwacuwa ciwa a ciki lokaci musamman na damuna ne kawai zai samar da amsar wannan tambaya isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya